Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau talata ɗaya ga watan Fabrairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna a Najeriya ta bayyana cewa an kashe mutane 1,129 a faɗin jihar a cikin shekarar da ta gabata sakamakon ayyukan ta'addanci. Gwamnan jihar Malam Nasir El Rufa'i ya ce tashin hankalin 'yan bindiga ya fi na 'yan Boko Haram muni. Wannan ta'addanci na jihohin Arewa maso yamma ya fi damun al'umma da kashe mutane da rasa zuwa gonakinsu da sauransu fiye da ma Boko Haram. Saboda haka ya kamata a ɗauke shi da zafi fiye ma da zafin da aka ɗauki Boko Haram. To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa Ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya ce yanzu zai kara budewa 'yan Najeriya damar samun takardun izinin shiga Amurka wato visa. Muna kuma tafa da rahoton mu na musamman da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. shugaban rasha vladimir putin ya faɗa a yau talata cewa amurka da ƙawayenta sun yi watsi da babban buƙatar rasha akan tsaro cewa ta hana ukraine shiga ƙungiyar tsaro ta nato kada ta janye kayan yakinta a kusa da iyakar ukraine yayin da amurka take ƙara jaddada goyon bayanta ga ukraine da mutunta yankunanta zafafan kalaman sun gaza warware tankiya akan yadda moscow take jirge sama da dakaru dubu ɗari akan iyakar gabashin ukraine ko da yake rasha ta musunta niyyar kai mamaya a kan kasar ta tsohuwar tarayyar soviet a kalaman putin na farko a bainar jama'a kan wannan sa'insa da kasashen yamma a kan ukraine sama da wata guda da ya gabata ya faɗa a wani taron manema labarai cewa kremlin tana ci gaba da nazarin martanin da ta samu a makon da ya gabata daga amurka da kungiyar nato akan bukatar rasha ta tsaro kasashen na yamma sun ki amincewa da bukatar hana ukraine shiga kungiyar nato suna faɗin cewa babu wata ƙasa daga waje da ke da iko akan wanda zai iya zama mamba na kungiyar wanda aka kafa ta bayan yakin duniya na biyu a yau talata rahotanni daga kasar gini bisau sun ce an yi harbe-harbe a harabar ginin gwamnati inda shugaban kasar ke tattaunawa da hukumar zartarwa a babban birnin kasar an ce shugaba umaru siseko embalo tsohon janar soja yana cikin taro ne da hukumar zartarwarsa a fadar gwamnati yayin da aka fara harbe-harben reuters ya faɗa cewa mutane da ba san adadinsu ba san ji rauni kana an kashe wasu guda biyu sai dai ba iya gano wanda ya yi harbe-harben ba an ayyana balo wanda ya lashe zaben shekarar biyu da 2020 amma abokin adawansa domingo simos pereira ya kalubalancin sakamakon zaben a kotu embalo ya fara shirya sabuwar gwamnatinsa tare da taimakon sojin kasar duk da cewa ana ci gaba da kalubalantar zaben a kotun koli wani mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya ya ce babban sakataren majalisar ya nuna matukar damuwa game da labarin harbe-harben a bisau kane ya kira ga gaggauta kawo ƙarshen wannan fada kana a mutunta hukumomin dimokuraɗiyya a yau talata ne kuma manyan hanyoyin garuruwan kasar myanmar suka kasance fayau babu jama'a yayin da 'yan kasar suka saurari kira da aka musu a ranar zagayowar juyin mulkin kasar wanda sojoji suka hambarar da gwamnatin farar hula ta ausan suci yan raji sun yi kira ga al'umman kasar da su zauna a gida kada su rufe kasuwancinsu a matsayin kalubalantar juyin mulkin shugabannin sojan sun yi barazanar kwace kasuwancin duk wanda zai raba bayanan wannan yajin aiki kuma a kama shi inda kamfanin dillancin labarai na associated press ya ce tuni aka kama akalla mutane 58 a fadin myanmar tun mako ɗaya da ya gabata bayan da aka kafe a shafin facebook cewa za a rufe kasuwancin su yau talata a cewar wasu rahotannin jaridar myanmar alin ta gwamnati sojojin sun kwace ikon kasar ne a ranar 1 ga watan fabrairun shekarar 2021 suka tsare su shugaban gwamnatin farin hula da manyan jami'anta a kan ikirarin an tafka magudi a babban zaben kasar a cikin watan nuwamban shekarar 2020 inda jam'iyyar suci ta national league for democracy ta samu gagarumar nasara a kan jam'iyyar union solidarity and development mai samun goyon bayan sojojin kasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc adadin mutanen da suka mutu a wata gagarumar zaizayar kasa da ambaliya a jihar sao paulo da ke kudu maso gabashin brazil ya kai 24 a jiya litinin wani ruwan sama kamar da bakin kwarya shine ya janyo wannan bala'i da ya afka wa sao paulo daga ranar juma'a da kuma barna masu yawa a garuruwa kamar aruja francisco murato embo da zarte da kuma franco da rocha inda barda da asarar rayuka ya fi muni gwamnan sao paulo joao doria ya saki dala miliyan biyu da dubu ɗari takwas a cikin gidauniyar ayyukan gaggawa domin taimakawa aikin ceto da kuma kayayyakin jin kai kudu maso gabashin brazil yana fuskantar ruwan sama kamar da bakin kwarya tun farawa wannan shekarar a watan da ya gabata ma ambaliya ta kashe mutane goma sha tara a jihar minas geres. a ƙarshe kamfanin yin magunguna na pfizer da ke nan amurka da biontech na kasar jamus da suke aiki tare ana sa ran yau talata za su buƙaci hukumar abinci da magunguna ta amurka fda za ta tabbatar da rigakafinsu na covid-19 ga yara 'yan kasa da shekaru biyar kamfanonin biyu za su buƙaci hukumar ta fda ta ba da izinin gaggawa na yin amfani da ƙananan zubin allurar rigakafin wanda za a yi sau biyu ga yara daga masu watanni shida ko da yake kamfanonin sun sanar a baya a cikin watan disamba cewa rigakafin bai haifar da kariya ga yara masu shekaru biyu zuwa hudu da matasa da kuma manya kamfanonin sun kara allura ta uku yayin da suke gudanar da gwaji wani matakin da ka iya kawo cikas ga samar da rigakafi ga ƙananan amurkawa amma masana kiwon lafiya sun yi kira ga kamfanonin pfizer da biontech da su ci gaba da shigar da bukatar su akan allura sau biyu ga hukumar ta fda yayin da suke jira su ga sakamakon gwajin allura ta uku za a fitar da rigakafin nan da karshen watan fabrairu da zaran hukumomin abinci da magunguna da ta cututtuka masu yaɗo ta amurka sun ba da amincewarsu bisa matakin gaggawa. Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. mu. Rahoton shekara-shekara da aka gabatarwa gwamnatin jihar Kaduna na bara ya nuna cewa mutane 1,129 aka kashe a fadin jihar a cikin shekarar da ta wuce ta 2021 sakamakon ayyukan ta'addanci. Bayan haka rahoton ya kiyasta cewa akan sace mutane tara a duk rana a fadin jihar. To kome gwamnatin jihar da masana harkokin tsaro ke cewa game da wannan rahoto? Isa Lawal Ikara ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga Kaduna. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Rufa'i wanda ke jawabi a wajen taron gabatar da rahoton tsaro na shekarar 2021 ya ce rahoton ya tabbatar da cewa akwai aiki a gaban mahukunta. A wannan shekara da ta wuce wato 2021 garkuwa da mutane da kashe-kashen al'umma ya karu an sace shanu fiye da dubu goma sha kuma mutanen da aka kashe a wannan shekarar da ta wuce dubu ɗaya da dari da ishirin da tara ya fi wanda aka kashe a dubu biyu da ishirin da wurin mutum dari biyu da hamsin da biyar garkuwa da mutane kuma kowace rana akalla ana garkuwa da mutum tara a wannan jiha cikin shekaran da ya wuce wayannan abubuwa sun nuna cewa duk kokarin da muke yi da kokarin da jami'an tsaro da gwamnatin tarayya ke yi a wannan masifa na garkuwa da mutane da kashe-kashe karuwa yake a shi yasa muka yi kira ga gwamnatin tarayya a kara taimaka ma sojojinmu da 'yan sandanmu da sauran jami'an tsaro da kayan aiki domin su gama da wayannan 'yan ta'addan gwamna yan rufa'i ya ce kamata ya gwamnatin tarayya ta ɗauki tsauraran matakan tsaro akan masu hare-hare na 'yan bindiga arewa maso yamma fiye da irin matakan da ta ɗauka a kan 'yan ƙungiyar boko haram a baya wannan ta'addanci na jihohin arewa maso yamma ya fi damun al'umma da kashe mutane da rasa zuwa gonakinsu da sauransu fiye da ma boko haram saboda haka ya kamata a ɗauke shi da zafi fiye ma da zafin da aka ɗauki boko haram kuma muna sake kira ga al'umma su ci gaba da haƙuri domin mun sa musu abubuwa da dama da ya kuntata musu kamar rufe waya da aka yi na 'yan watanni mun hana hana a amfani da babur mun hana wasu kasuwanni mun kuma hana sai da fetur a wasu wurare duk waɗannan kuntata ma al'umma ne amma ya zama dole domin a samu ƙarshen wannan abu ganin yadda rahoton tsaron na gwamnatin jihar kaduna ya nuna da yadda matsalar tsaro ta ta'azzar a bara ya sa masani akan harkokin tsaro manjuyashin kwamarta ya jawo hankali domin samo mafita. To duk aka duba waɗannan gaba ɗaya za a yadda lallai cewa ashe wancan yanke hanyoyin sadarwa da aka yi hana zirga-zirga da ake yi bai yi amfani ba tunda cewa yake abin da ya faru na waɗannan watanni uku na ƙarshen shekara sun yi tsanani da har ya fi na bayan kuma waannan watanni cikin su ne aka uzura wa mutane waɗanda ba su ji ba ba su gani ba da niyyar cewa ana so a tabbatar da tsaro mun sha faɗa dama cewa duk matakin da su gwamnonin jihohi za su dauka wurin tabbatar da tsaro al'amari ne na taimakawa gwamnatin tarayya kawai toshe kafafen sadarwa hana kabu kabu da hana cin kasuwanni da ya magana akai duk wani abu ne da gwamnatocin jihohi suka yi in sun yi hakan gwamnatin tarayya in ba bata yunkura ba duk babin da za a samu nasara lallai lallai akwai bukatar a duba a ga irin wannan bukatu da suka gabatar ba gwamnatin tarayya sannan su kuma daga bangaren su duk abin da ya shafi wani abubuwa da ya faɗa ya kamata su wa jama'a rahoton tsaron na shekarar bare da gwamnatin jihar Kano ta gabatar da ya nuna cewa kananan hukumomin birnin birnin gwari giwa igabi cikun da zangon katafsu suka fi adadin waɗanda 'yan bindigan suka kashe a bara isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya to madalla a gaida isa lawal ikara da wannan rahoton Ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya ce yanzu zai ƙara buɗe kofofin ba 'yan Najeriya takardun izinin shiga Amurka wato visa ta hanyar wasu shirye-shirye. Duk da yadda annobar coronavirus ta shafi wasu harkokin ofishin a cikin shekarun nan biyu. Matakin dai na ci gaba da jan hankalin masana da kwararru a Najeriya. Ga rahoton da Hassan mai Maina kaina ya aiko mana daga birnin tarayya Abuja. Yanzu dai ta tabbata cewar akwai sabon kyakkyawan fata ga 'yan Najeriya da ke son zuwa Amurka. Ganin yanzu ofishin jikarancin Amurkan da ke Najeriya ya ƙara babuɗe kofofin yin biza ga masu buƙatar tafiyar. Wata sanarwa da ofishin jikarancin Amurkan da ke nan Najeriya ya fitar. Na nuna cewar duk wanda ya cancanci zuwa Amurkan kuma ya cika ƙa'idojin tafiyar to za su hale masa yin bulaguron. To koyaya masana ke kallon wannan sabon mataki na Amurka? Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja da shi kansa ke zan zuwa Amurkan a halin yanzu ya ce wannan akwai abubuwa uke nunawa. Kasashe ba sa fargaba sosai na budewa don mutane su. Tabbas eh, 'yan Najeriya da yawa za su wato amfani da wannan musamman 'yan najeriya da yawa da suke da ko iyali ko ma eh, wato mazauni a amurka wanda suke da sha'awa sosai na su rinka wato harkokinsu na amurka kuma suna zuwa suna yin harkokin nan na najeriya to wannan dama za ta samu kuma musamman kuma harka irin tamu ta ilimi wacce ko ni ina da conference wanda na da na tunanin ba zai yiwu ba saboda nan da wata uku ne an kira ni in zo american to wannan dama za ta sani ma in gwada in ga ko zan iya zato ƙara yin visa ta ta zuwa amerika to da yawa wa'annan abubuwan wato amfaninsu yana da yawa kuma yana karuwa ne lissafin amfanin yana sake wato karuwa ne yana haɓaka kana sake kallon su. Kwararren jami'in diflomasiyya ambasada Suleiman Dahiru wanda ya ce lalle kam wannan mataki na Amurka ya yi daidai. To amma ya ce galibin 'yan Najeriya fa da ke rubugun zuwa Amurkan nan ba kasafai ke da wani kwakwaran dalili ba. Ɗan Najeriya shi da in yana da in bai tafi Amurka ba shi yana gani kamar bai zama cikakken mutum ba. Eh, kuma ba su da wani eh, dalili mai karfi na zuwa suna so su je. Sannan akwai wai dan Najeriya wai matar shi ta kusan aihuwa shi da ya tura ta ta je Amurka ta aihu don zan ya samu American passport. Ni a gani na fi sabilillah. suka su daina wannan abu in matan mutum za ta je ta aihu ta je ta aihu ta dawo amma wai dalili don dan ya samu american passport ni ina gani ba daidai ba ne mu da muka je america muka zauna america muka yi komai a america ai ba fi mu da american passport ba su na mutane da suke tura matan su to ranar ba su da zai kuma yaran nan ba su da kuɗin da za su iya zuwa america su me faru hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To madalla a gaida Hassan maina kaina da wannan rahota Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga rahoton rahotonmu na musamman. Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta miƙa wasu ɗaruruwan shanu da tumaki ga ƙungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya. Da ta ce jami'an tsaro ne suka kwato su daga hannun barayi 'yan fashin daji a jihar. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da ke fama da matsalar 'yan bindiga masu kashe mutane da garkuwa da jama'a da kuma satar shanun. Kwamishinan kula da ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu da kuma sha'anin tsaro a jihar Niger, Mr. Emmanuel Omar. ya ce a wata fafatawa da jami'an tsaro suka yi da 'yan fashin dajin a ƙananan hukumomin shiroro muya da kuma sarkin fawa ne yasa suka samu nasarar kwato waɗannan ɗaruruwan shanu kamar yadda ya yi ƙarin bayani jama'an tsaro sun yi a wasu operation a wasu ƙaramin hukumomin muya da rafi da shiroro kuma allah babu nasara a cikin wannan operation da muka yi jama'an tsaro sun samu sun karbi wayansu dabbobin da aka bayan ta'ada suka sato da kuma mun kama wayansu su wayansu kuma cikin uh, fadan da aka yi sun rasa rayukansu yanzu mun gode ma Allah da wannan nasara da muka samu a mun samu dabbobi wajen fiye da 500 da aka kwato su yanzu mun zo kawo su ne nan gwamnatin jihar Niger za ta wani duk wanda suka san cewa an sato musu an sace dabbobin su su zo su identify din su wanda kuma ba mu samu su an identify din ta ba gwamnati za ta tsara wata committee to duba magana na za a samu court order so da a da dabbobin a mai da kudin cikin asusun gwamnati yan ta'adda da yawa Allah babu nasara kansu unfortunately kuma a cikin um, jama'an tsaro mu kuma su masu rasa rayuwarsu allah jikansu allah kuma um, wannan sabon da suka yi muna roƙon allah iyalan suka bari a baya allah kuma ya sa Um, ya raya su kuma muna kokari muna ce gyama jama'a su cewa mutane su gane cewa ana kokari muna kokari mu magani abin da zamu yi magan cewa mun kawo wannan harkan rashin tsaro nan to an end a Niger. Alhaji Hussaini Yusuf Boso shine shugaban riko na kungiyar makiyaya ta Miyatti Allah a nigeria ya ce kawowa yanzu kimanin Fulani ɗari ne suka zo nan jihar Niger daga wasu jihohin Najeriya domin duba ko shanunsu da aka sato suna ciki kamar yadda ya yi ƙarin bayani. shanu ɗari uku ne da ishirin da bakwai mu shi aka danka mana. so yanzu bai za ku da wannan shanu? Ah, dama mutane sama da ɗari sun zo duba shanu kuma muka ce masu shekarun jiya su dakata tukuna sai gwamnati ta ba da izini a yanzu gwamnati ta danka mana ya rage gare mu mu tantance in mutane sun zo kuma mu a yadda gwamnati ta yi haka ya kamata abu ne mai sauki in ba son rai za a yi ba mai sauki ne mu gane gaskiya masu shanu saboda muna da al'adu da yawa na gane shanu wanda wasu kabila ba su sani ba to in allah ya da za mu iyakan kokari mu kuma mu ba gwamnati sakamako abun da muka yi kuma mun ɗauki amana da alkawari saniya ko ɗaya bai zuwa a hannun da ba mai ita ba. Eh, to dama tambayar da zan maka kenan za a ku tantance gasken masu wannan. tantance muna da muna da kamar yadda na gaya maka idan mai neman saniya ya zo ofis na ba ya ga man na tambaye shi kanan canunci da lambar canunci. farko kabilan ce zan tambaye shi a cikin filani in ya ga man ko ban tambaye shi jelgoli janu ba na san shanunci irin eh, jargolin da yake da su sannan mu ci ganan sannan bai laje ba zai taba yadda ya zo a yanzu in ma ya zo a miyatti Allah ya kile min shanun da ba na shi ba na tabbata gwamnati ta yi duba ta yi dogon tunani ta yi kuma abin da ya kamata mu kuma da yarda Allah inda gwamnati Niger ta ba mu haɗin kai to mu kuma insha Allah za mu yi duka mai yiwa ba su yi yanda sauran jihohi suke yi ba su kama shanu su kori filani kusa da su su kori miyatti Allah su danka kama wasu wanda ba san al'adar janun ba su yi ta mutuwa suna ci ko kuma suna sayar da janun eh, eh, suna lalata dukiyar mutane suna kara matsala a ƙasa wannan ba za mu yi haka amma yanzu gwamnati ta ce shanun nan kamar hannun barayi aka an so su barayin shanu da gaske ne kun bincika haka din ne koko dai akwai wani gyara da ya kamata a ce an yi. to mu ba mun zo mu yi jayayya da inda aka karɓo shanu ba shanu dai an kawo kuma security suka kawo shanu ta yadda zo kawo masu shanu ba sani ba amma wajen tantance masu su nan ne za mu gane wajen barayi ne ko ba wajen barayi ba ne. Insha Allah. Na cikin bayanin ka kace kusan mutum ɗari sun fara daga ina ne suka zo daga nan Naija koko daga wasu inda ba inda ba su zo daga Naija da Kaduna da Abuja da Kebbi da Zamfara duk sun zo tunda sun ji labari. don suna ina suna nan suna jira koko sun yanzu wasu na nan ofis namu yanzu haka da yawa mm. wasu kuma sun wuce mun ba su rana su zo mm. yanzu yaushe za ku fara tantancewa haku fara ba su abu da yarda Allah muna da chairman namu na state shi zai yi jagoran tantancewa mm. tare da kwamitin da muka sa muma za ni iyaka kasan koma gefe ina ba su shawara yadda za a fara daga gobe shi ma dai shugaban kungiyar fulanin ta miyatti allah a jihar niger alhaji umar abubakar ya yi ƙarin haske akan yadda suka tsara maida waɗannan shanu ga masu su tankowa gobe talata daga abin da ya kama karfe tara zuwa karfe hudu na yamma kowa ya zo ya ga shanu nan wanda duk ya gane nashi haza wanda bai gane nashi ba kuma ya ci gaba da shigiya a gaba akwai wasu ka'idoji da kuka sa na duba shanu yasa akwai wasu ka'idoji kuwa domin akwai mu ma mun nada kwamitin waɗanda za su tantance mutanen da za su zo su duba waɗannan shanu hmm. kuma idan mutum ya zo ba zai shigo shanu ne kawai ya je ya ware shanu ya ce ganawa ganawa a'a dole ne duk wanda ya zo za mu tantanta shi kamin ma ya mu ba dama ya je ya ga waɗannan shanu domin mu mun ga shanu mun ga kalan shanun mun ga lamban jirgulin shanun gaba ɗaya mun gani hmm. to idan ka zo za mu tantance wani kala ne shanunka sannan kuma wani irin jelgoli ne naka sannan in jelgolinka ya yi bambanci da waɗannan shanu to mun tabbata baka da saniya a ciki kaga in ka shiga ka jawo wani jelgoli daban to ba jelgolin da ka mu bane ba za mu yarda mu baka shanu nan ba amma in jelgolin da muka yi abun nan ya yi daidai da kwatoncinka kuma lalle mun tabbatar da naka ne an ka samu garantos to mu kuma za mu baka shanunka insha Allah ba wani cutarwa ba wani cuta wannan filatanin da ya ci ya fito ne daga jihar Kaduna ya ce ya ga shanunsa guda saba'in da biyar a cikin waɗannan shanu. Lawali. Lawali daga yana kenan. Lawali daga jan kasa. Kasa wani jiha kenan. Jihan Kaduna. O daga Kaduna ka zo? Eh. eh. To kaga shanun ka nan na yanzu? Na gan su. Eh. Hannun suwa kenan ka gani. hannun shugabanni kuma sun bani su kuma sun bani dama na gode ma Allah. Na'am shanunka guda nawa ne? Saba'in da biyar. Ka tabbata saba'in da biyar ne? Eh. Amma ya aka aka an so su hannunka barayi ne koko dai ya aka yi ne? An bani dama in taso ne to da na taso ya na cimma jaudina to sai aka bare su nan galadima a hanya. Galadiman ko wuce? Eh. Nan cikin Neja? Eh. Domin an baka so ina za ka da su? Za ka koma da su? A ba zan koma da Kaduna ba. To su me yace Allah sun baka wurin da za ka tsaya ne koko za ka roƙe su su baka? Zan roƙe su bani. tun bayan da gwamnatin Najeriya ta ayyana cewa sojojin Najeriya sun kaddamar da aukawa 'yan bindigar da suka addabi jihar Niger a makonni biyu da suka gabata. Waɗannan 'yan bindiga suka ƙara zafafa hare-harensu na kisan jama'a a sassa daban-daban na jihar Niger. Al'amarin da ke matuƙar ƙara tayar da hankalin jama'a. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da Super League Professional ta kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar inda ake a mako na goma sha biyar a Asgar National de Nijar ta yi kunnan doki ɗaya da ɗaya a babban birnin Yamai da Salis Sporting Club ta babban birnin Yamai. AS Nijalak ta wutar lantarki ta Yamai a can Yamai ta wa Olympic Football Club ta Yamai biyu da nema. Union Sportive de la Gendarmerie national ta Yamai ta sha kashi ɗaya da banza a hannu a fan ta sojoji ta babban birnin Yamai. AS polis da 'yan sanda ta sha kashi a birnin mai a hannun aso ni da ta yi mata biyu da ɗaya sai gs tawa a birnin tawa tawa urana football club ta arlet jihar agadas biyu da ɗaya espoir ta zandar ta wa akokana football club ta arlet jihar agadas ɗaya da nema sai as Duan ta custom ta birnin mai tawa rasin bukoki ta yamai biyu da nema a birnin mai idan muka leƙi teburin wasannin ƙwallon ƙafa na super league professional ta jamhuriyar nijar biyar ta farko dai ita ce as nijelak da maki 36 ta biyu as duwan ta Custom da maki 28 ta uku ita ce as gar national de niger da maki 24 ta goma sha biyu racing football club bukoki ta mai da maki goma sha hudu ta goma sha uku irana football club ta arlit Jara agadas da maki goma sha uku kutal ita ce gs tawa da ke matsayi na goma sha hudu da maki goma sha ɗaya kawai a ci gaba da wasannin kwallon kafa na kofin nahiyar afirka karo na 33 da ke wakana ana yanzu haka a kasar kamaru a gobe ne laraba idan allahu ya kai mu za a barke gumi a matakin final ko demi-final tsakanin burkina faso da senegal dukkansu kungiyoyi na yammacin nahiyar afirka ne yayin da a jibi ranar alhamis za a kara tsakanin kamaru mai masaukin baki da kasar misir ko kuma egypt a kasar faransa kuwa a yau ne ake can ana karawa yanzu haka a wasan cikin gurbi na mako na goma sha uku na wasannin kwallon kafa na rukuni na harko na kasar faransa wasa tsakanin olympic de lyon da olympic de marseille abin tuni dai shine cewa ranar 21 ga watan novemba ne da ya gabata wani daga cikin 'yan kallo na wasan da ya hada kungiyoyin guda biyu a gurupama stadium na lyon ya shefawa kaftan din kungiyar kwallon kafa ta om olympic de marseille dimitri payet wata kwalba akai a daidai lokacin da dan wasan ke kokarin yin bugun kwana kuma daga nan ne dan wasan ya zube ya fadi inda hukumar kwallon kafa league do table professional ta kasar faransa ta yanke hukuncin sake wannan wasan tare da cin club din na olympic de lyon tara tare da janye masa maki guda a wasannin da yake yi na league professional na kwallon kafa na kasar faransa kasancewa su ne adda alhakin baiwa dukkan 'yan kallo da 'yan wasa kariya a wasan 'yan goma sha shida na kofin kasar faransa kuwa a jeni aka yi karawa tsakanin paris saint germain ta lionel messi da ke rike da wannan kambe da club din oshe senis inda kungiyoyin bayan mintoci 90 ba wanda ya ci kwallo a raga ta kai su ga bugun daga kai sai mai tsaron gida inda nis din ta lashe karawar da cibiyar da shidda kuma ta kai ga kwata final ko kuma kar da final ko kuma 'yan wasan takwas inda za ta buga da olympic du marseille a nan gaba haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar takaitattun labaran duniya. To Maryam a takaice shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa a yau talata cewa Amurka da ƙawayenta sun yi watsi da babban buƙatar Rasha a kan tsaro cewa ta hana Ukraine shiga ƙungiyar tsaro ta NATO. Kana ta janye kayan yakinta a kusa da iyakar Ukraine. Yayin da Amurka take ƙara jaddada goyon bayanta ga Ukraine da mutunta yankunanta. zafafan kalaman sun gaza warware tankiya akan yadda Moscow take jirge sama da dakaru dubu ɗari akan iyakar gabashin Ukraine. Ko da yake Rasha ta musunta niyyar kai mamaya kan kasar ta tsohuwar tarayyar Soviet. A yau talata rahotanni daga kasar gini bisau sun ce an yi harbe-harbe a harabar ginin gwamnati inda shugaban kasar ke tattaunawa da hukumar zartarwa a babban birnin kasar An ce shugaba Umaru Siseko Embalo tsohon janar soja yana cikin taro ne da hukumar zartarwarsa a fadar gwamnati yayin da aka fara harbe-harben reuters ya faɗa cewa mutane da ba san adadinsu ba san ji rauni kana an kashe wasu guda biyu a ƙarshe a yau talata ne kuma manyan hanyoyin garuruwan ƙasar myanmar suka kasance fayau babu jama'a yayin da 'yan ƙasar suka saurari kira da aka musu a ranar zagayowar juyin mulkin ƙasar wanda sojoji suka hamarar da gwamnatin farar hula ta ausan suci 'yan raji sun yi kira ga al'umman kasar da su zauna a gida kada su rufe kasuwancin su a matsayin kalubalantar juyin mulkin shugabannin sojan sun yi barazanar kwace kasuwancin duk wanda zai raba bayanan wannan yajin aiki kuma a kama shi inda kamfanin dillancin labarai na associated press ya ce tuni aka kama akalla mutane 58 a fadin myanmar tun mako ɗaya da ya gabata bayan da aka kafe a shafin facebook cewa za a rufe kasuwancin su yau talata a cewar wasu rahotannin jaridar Myanmar ali ta gwamnati. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen mu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.